الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana tsafogu ne ko? no tsafoguta yana ne ko? 2014 miladiya mai katon gobe ni daga katon littafiyar sharhul manzumatar ra'iyya fi sunna ya limama abul qasim sa'ad ibn ali ibn muhammad ibn husaini az-zinjani rahimahullahu ta'ala baiti yin shi ga gutsuwan yi ci alimamu zinjani ce ci gujun gafara wale ga baiti ya ni na. ofe gangan gan ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإثم والأشر etiyan ezugada shi tukbayan mutakallimu ne mako bai tiye shi wucin agbanu ci gan wa kuzu wasfakun an sahibi shari'i innahu shadidun alaihim lillazi minhumu khabar wa qad addahum sab'ina sinfan nabiyuna wa sinfain kullum muhdithun zaiqun zair wa kuzu wasfakun an sahibi shari'i innahu shadidun alaihim lillazi minhumu khabar wa qad addahum sab'ina sinfan نبينا وصنفين كل مودث زائغ زائر وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد أدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل مودث زائغ زائر وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل مورث زائغ زائر وخذ وصفهم عن صاعد الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل مورث زائغ زائر الإمام سعد ابن علي الزنجاني gawa kuz wasfahum gwasi fayan yan bidiya wuce shi an daga bayan sahibi sharki zanen la shari'a biyana inna huwa kika shadidun alaihim ya ji wuce inda tsanani ta ba sarauni lillazi ya zana minukum ya ta ba khabar aga labari na wa addahun addahum kuma kika! ali sallam wa wọn ẹnbídíà wọn ti ṣe lò sàbẹ̀rí na sinfan agan adúwá ni nabiyu na anabi sa sallam ga luwa ga ẹnbídíà ṣe agan adúwá ni wọ́n sinfai ni gangani bai gube yi mana agan adúwá ni bai gubẹ̀ kullum pata ba wuce muhudisun a tsayin tsanadino za'igun a majikiyar a mafaya kullum muhudisun bata za wuce a tunata da adino za igun adike amma fiya daga ya koyan goro za'ir a mashi bi ma'ana go sifayen yan bidiya wuce zai tunata da adini wani daga ba za an la shari'a benin gaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallamu innahu shadidun alaihim bi ma'ana kalima na nabi sa sallam gan yake boko yan bidiya wuce wannan wanda tsanani ta ba sarauni dawa kibo lillazi minhum khabar ebona labari na nabi sa sallam ya ci abunin wadda mini yana ce ki alawa ne bi ne maje ilimi wuna nga mala ne bi sa sallam we ya gargadi ke je zuta mbu na dini on jano ane mutu sifajiye ke mina ma insha Allah ta'ala al-imam Abu al-Qasim Sa'ad ibn Ali az-Zinjani rahimahullahu ta'ala wa beji wa betu sifajiyana ba nu ga وقد أدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل مودس زائغ زائر وقد أدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل مودس زائغ زائر وقد أدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل مودس زائغ زائر وقد أكيك عدهم annabi sallallahu alaihi wasallam walu sab'ina sinfan nabiyuna wa sinfaini imana annabi sallallahu alaihi wasallam wa en bidiya ji logan aga ga du'a ni be gube wa ji shara lo hadis na annabi gasa taftari ku hadhihi al umma aluma hmm. na gaga ala salasin wa sab'ina firqa aga ganda kungiya kakai aga ga kakai har ya addu'a ni da gube addu'a ni gaya sabon ko mm. kullum bata za wuce muhadisun a cikin da addinin za kullum muhadisin bata a cikin da addinin za'idin a mafan za'ir a mashi wale ga baiti na nan alimamu zinjan lasafayin biri a shiga sifaguta guta nini mm. ayyata da ajiniyo alalimai zuwa da ajiniyo musulunci ne da duniya saboda su ya ci wato cikin ga ga gajin ajiniyo wajin ga ga lugu ajiniyo wa lugu kuyo ko yabo man ahdasa fi amri na haza ma laysa minhu fa waraddun sanatu bi da ajiniyo madda bashi bali ana ganye da su zamunci sifaye ba ci za'igun zamunci ya fanke gaskiya lugwa ibn Allah subhanahu wataala ga wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu e ko mi tina gboro e ga jinya tu wala tattabi'u subula e ga la mitu e ko wa jinya bidiya jima fatafarraqa bikum an sabili umbe ga ke ko e gboro na lugwa ma fa ma za ba e da alhaqi illa dalal zo magaskiya da ba sai eji ittabi'u wala tattabi'u wala tattabi'u ziga ga wucin ibnu mas'ud ko mm. ya mitu e ga didiya mu tafku fito ta ci za'ir ɗana ya za'aru ya ba shi milaratun ga yadda shu ko? manuwa babu kiyo ta hayyara ya e za shi na madamini sifin na biyan bidiya shi ya e zafe ji katun albidaru ya e zafe ji kafin ilmul kalam amma wa da shi to shakka da ya luye kiye na wa jiki nan wa jin zanen Allah kiyaye mu ɗabo na zane na shi atatiya ya kogbo ruwa ɗan bidiya shi ɗaya e sabatu nan ta tatiyan gaskiya buwa ɗaya laji shakka mai dabi yi. gama lamini alamai yan bidiya budon kasratu tanakul bainal aqaidi wal ara'i wal mazahib wafe mu za kani ya aqida jo bi ra'ayi shi bi mazahibu shi alamai mini alamai kibo yan bidiya jo amma ya e zaga shi shi wuce jiyan wuce biya realize gan yana e wuta dana na giya wuce na ijeje na wọ́n jìrá náà kó ṣeṣí nù sí déédé ní àgán wáṣẹ̀ a bídíà ń gá kọ̀ntínú ta tí ẹnu pé ogun jà ní àlámù ẹ̀ dán bídíà tó kádùn ún pẹ̀gún lá ń pẹ̀gún yóò tà ẹgbọ́n ní ẹn jì wọ́n á di áṣùlù ẹjú adé àṣàfẹ́ fún àmàfẹ́ analysis wọ́n gan ní gan mọ́ gangan gan ní ìlànà ìbí zanamọ́ mi gan ní ìlànà Lamala a salafi ga man ja'ala dinahu ga radanil kusumati aksara tanakul ga na addinin ugu be tawo gbomi mi gbomi ga na gama mi gbomi ila tunan ga wancin wafe mu mu zafin doro ga na gama mi gbo ga na gade da su kun wafe mi ke tube al-imamu zinjani wa qad ja'at ahadithun anin nabi hakika hadisi bai daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam fi zammil kalami wa ahlihi etiya e ya e jizamu ya alkalamu gani bai zai jejin ilmul kalami ne waje atani salafi mina sahabati wa tabi'in ya e gari ne mabe daga ba salafi a tabi'u na ji wa man ba dagun bai zai dibe zuma bane min ulama iddini ko mm. mini manya dini jo istima'u kalimatin ala naqdihi wa rafdihi kede e, kede e, ku ilmul kalami bo amma ilmul kalamin yaya wal bara'atu minhu wa min ahlihi amma bara'a jin daga ilmul kalam wa bezejeji ilmul kalami ne to ilmul kalami to wale ga ilmul kalam علم الكلام وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان من القطاني وعلم الكلام علم الكلام وعلم شرع محمد بعلم يا شريعة نبي محمد في قلب عبد يجمعوجو laisa ya ji واقف ni wa gufi علم علم ebole ilmi ya shari'a ni muhammadu wuyi alhuda wuyi annur wuyi wahayin min Allah amma ilmul kalam wai ilmiya taqdimul akli ala nakli a hankali lashi zo ya nafi alhaudu fi ma laysa lahum bi ilma da la gade na je ilmi wani a fiya da gaga ya ce kadara ya ce ya ce gaibi ya to mai da nasi bi aya daga ba so ci mo so ci wula gungun annabi wula gungun Allah ne to hankali a ga ya gwaile ga hankali a je gaga irin nan wani ilmul kalami ga man najo ko ya zashi shi wani ga aya da na ko a na yi gbogbo na gboga na ilami tu ga mala sanin bije in kore je kiwa en e, kore je munazara adi ya za ko dirga yanzu duji katu samu dace وقد روي عن عمر بن الخطاب في صبيغ ما daga na Umar ko kisa ezuyo zaman ezuyo mutashabiyu alquran wani ke lamito a ciwi da ba sayyidina umar sayyidina umar ma cikin eh, dombi na befini dombi na belangalanga dombi na jinwuji yau zo wule jikau ga waziyu yanzu ana abdullahi sabir ni yi wuji sako ne ga sabir gana sayyidina umar ta ana abdullahi umar musamman ya abdullahi ne ya, musamman ya wuji sako ne umar nan sai na mu tira tukune mu sai yukashi har ruwan wa waya ga mi ga tuwa ti papa mi roba ti sai na mu chunya warawa وروي عن سعيد بن المسيب هو سيد التابعين في قصة القدرية قال بن بيدا با بن المسيب غير بشيء تابعين قصة القدرية جي نونجي براء بيعينا وما روي عن رات ابن خديج الحديث في الحديث إيه، وروي وما روي عن رات ابن خديج الحديث الطويل في بعده حديث راتي ابن خديج قبي اتيان قدريا جونا لا حديث يكون في أمة قوم يكفرون بالله والقرآن وهم لا يشعرون ga abin da zai dan aluman na jaga ji kafici ba su koyi bi alkurani amma a kiyanin a shiga zujuyo dai uga za mu shiga ya alkadariya jo amma hadisin na gya kuyo ko wa ruya an umar ibn ابن عبد العزيز ومحمد بن قابل القرز ومحمد بن عمرو بن حزم وأبي سهيل بن مالكي Amri, في أمر قيلان وأصحاب القدر ina ke gobe daga babu ya ce bara a naji daga bayan kadari ya shi wani gailanul kadari wula ya alamu sahabaci wa tabi'in al'imamu zinjani gaza ne ga tishiyar sahabe shi bi a tabi'u na shi yau wai jima'i ma lazam ya zai ta'ifa amma ijima'u ji ke dai e ku en bidiya na shi bana Wata tabarri iminuhum amma barra a ji gangan biyayi e wani e fedin so tsohon bidiya sha Iza sanin Tumaya lahi furbiya wa ta'zawu biya salami fala ta kudu ma'ahum a mai ji yan bidiya ji foro a mai kago ya tun dade ebe wani takun min kuma mafi ya da yin alkhairi wa ya amuru na bil marufi wa yin hauna anil munkar amma jafe ji rududu ya yan bidiya ji ebe na waje ya yan bidiya mini ya sun na gabo udan a ni daga balligu anni walau aya e ba me ya wuri kawai aya ni wajen gane ko mm. yan bidiya jibe mu shere ya ga gangan tebece jike wa bakuncin da ke tabo kuyo a megba littafin yan bidiya e sha h tupen kaseta aja elu katun aja ba ta ebo kibo ebo ezu ugbo imani nwuta الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل اذا لم dai lami to يزبغ ya زمو علي مسو zuci ne zuwa ali maso yo anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi sai al-qarin yaktabi amma ga wale hijira ji be dan bidiye inda kiyo inda kaida ji boso ko in ga mu erike da tsakanin zanne ji dawo lo bidiya kan dawo lo bidiya zanne bidiyu itiqadiyya kashi wuji itiqadiyya zanne bidiyu iqamatul hujja tulayi wuce jin wuce lupe mu kashi iqamatul hujja da bayawan zanne gaskiya waza wuce cin bi cewa mun gaskiya lawun gawo kai zanne tuye mu wejin zanne bidatun hakikiya zan biyo kai bidatun idafiyya wale wuga kijin wuga ne kpata waye a maga ya gai jira jibe dan bide uji awa mu ne je zanya ɗin doro a je temtutu zaji ne gina wọn kuyo ko wato babin na ke complicate to some extent amma insha Allah katun gai belode we see it wa ra'in fi annahum yu'riduna al yuraduna al sayf ra'in na jima je ci zawon ci wani kiyo ilala e na jankale belando ci ya dullu kullazi miskatin wa aqli annahum ra'u ra'u batilan ilayga e zai jige ji ilmul kalamuna, na da bidiya ji qadariya jahamiya mu'tazila khawarij murji'a bata yadda e da shi na a gabi yadda biyo wa ra'u ijran ali wajiban fi muqtada din a mai lega ijran wajibi za ne na wajibi wo yo diga ne ko ijran wajibi za ne na ciyo wajibi a mai za shi ngan wayo lobe a ti da bidiya ga ijran bidiya wuce ga Ko tun kowa dufe defender wewa ga ga gairi wuce ja ga wale zanni ta cara bude to sun ko ga ga wuce fala lamuli muktarin zalika azabu anhu wa mutakizu aslan wa dinan uzran Ina muruka an din fala alamu al-imam zinjani gan hulle li muktari zalika ya zani ga dagwa sun aqida ya kadariya ko aqida ya jahamiya ko aqida ya khawarij ko aqida ya murjiya wato la gan ga ya wana ga zane nan azabu anu ko to mu defend ya aqida na ko defend zai je juna wa mutakhizu aslan wato yan la gan ga asalin gama mu lajin wana aslan waje ne to zane nan wunye nan uzura wa zan da yau zirgan ga ngala jin wana illa al muruku an jin da gwaza ne ba gun luzu a jino ba ibn ali ga yamruku ne mine jini kamata muku samu min ramiya wa mubara'ati ahlihi bil adawati wa shan'an ba bara atu ahlihi zai ji magai juna sai jin adawa da mu fi na abu wallahu Nasiru haqqa wa ahlihi sai ci nasara la gaskiya bai zai ji gaskiya ne In na la nasru rusulana wal ladina amanu fil hayati duniya. iga to ci ya nasara nasara gan bai zai jai ma tun daga rayuwa jo wala yansuranna lahu man yansuruhu dan zanen ga yadin sai nasara sai ga zaunci ya nasara wallahi izzatu wa rasulihi wa mu'minin to ji yawun izzatu to to ci gangani be mu'mini ji annabi ganna yutimman Allah wa hadha al-amr lamarin na to ci wula gumi atla yatruka baiti wa barin wala wa dalin ila illa rakala Allah wa hadha din bi izzi aziza wa bi zulli zalil a de za dabwa sai ce ci ga zai lalu a dini nan imma be izza ze je izza ne ko be ejmiye zai ke be zullu yanzu nan a de zullu ne annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga cabon dawa ya adini ya musulunci ne a ya ga sahabi shiga ya ɓe dawa na na kinwa da daula ya fari sabu daula wancin magatu dawa ya musulunci na wa da daula ya rumugu daula wancin magaji kiyo kuma ga alaƙiya bu har babu nan a ga anabi ayil madina taini tuftahu awwala alqistantiniya amromiya romiya qala madinatu hirakli tuftahu awwalan walakin nakum tastajilun ijege be da musulmi ta be na sare jiki ta be kai yo qistantiniya kashe shi hirakli obe ba obe ba ne ga rumu nan ba rumu rome ba ni papa roma go italy ba nan musulunci a bada zan hatu babu ne juji gaje ji musulmi shi nan annabi sa sun shara bushara na soyayya na bata kiyo alamu ya ga nasara da bai wa inna jundana lahumul ghalibun ngama labba ne je gaji lalace tuna a gaza kirki jazo no la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala alhaqi la yadruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amru llahi wa hum kadhalika zai بنا لغو bana حرب كفنا har bi ka Da alkiyami abena da bugo zakirki jadambo ngama la ga da bata ma jahiliya is wrong idan na lwa ngama la litafi ne ga jahiliya to kan li ne nan daga na jikiya wuji dai boni wa hadis wa gungobi hadis ta'ifatu almansura a cikin you get what I'm saying nga malawa ga cimule ahlus sunna ji bidiya a a sai laba amma wallahi sunna biladi nasara a sai jikiyo a sai laba amma sunna biladi kiyo sunna biladi kiyo ma biladi nasara wale ba na yi bai mama mudu na ambali na ya fi ibn nuh a sai juzai a kira wancin sun bufiyo akida yan jami'a to mutum zai bata wale ufkin da ajiba niwa kaku na ma je mulki ji na fiye to akida wancin yanzu makanga na kuma fele ga akida wancin kuma jike nga ya sustain umalo na ebo nuji gaskiya kaku na ah, sahibu dawa adi adi adi kakune dawa awari ji fe ji pa pa pa ibe ka zamani mu fari nan ke wa fe le to ga awari ji ga ga wura yi woni kibe be jun a gida won ji ji ki wa zamani dole al usmaniya na su fanti menene menene a cikin sunna su wa so tenda no e kibo mun ji gaskiya e bago ne daga dagu yi gaskiya lagu guji kiyo lagu sun gaskiya kul ja al haqu wa na al batilu innal batila kana zauka gaskiya da biyani gama na mada dagu ko ga mala ga ta alu sunna jile to shamu to irako to hijazo to biladi mawara naro to andalusu to misra to ifrike bata bata bata ne bainu e ga yi ni wayo ko afiji niwa ko aji kabila niya alẹ́ nga alẹ́ gòjìyà kó wọ́n ti àṣà àmọ́gẹ́ tìrítà wọ́n ti tó dáàmà ní níbọ̀ àjà àmọ́gẹ́ tí ẹni pátá tí àbẹ̀ náà ti sọ wà lẹ́gẹ̀ ẹ̀gá yìí níwẹ̀ o ìbáni tó kùrẹ́ ibùn bọ́tà ìbáni tó sọ̀kùrẹ́ ibùn bọ́tà àṣẹrẹ́ sharru sulitka da al-sunnati ya al-alkai al-hujjatu fi bayan al-mahajja ya al-asbahani itiqad ya ar-raziyaini sharru sunnati ya al-barbahari usul sunnati ya al-humaydi tauhidi ya ibn kuzaima kitabu tauhidi ya ibn manda kitabu tauhidi ya zuga ne al-makrizi ba ta gaci litafi na ile kiwo jiri ni wayo a mafi zamani ba mafi toshi ni wo na lawo gaskiya wala wa gaza ne bayani bayani boye gogon gale ga bata tashi iri ne amma da ga daga ga sunnan wuye ji amma na maganin wale ya sunna ji ba bayani ta shi su zungu da shi there is a problem somewhere وفي العقد بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ورد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود ابتركت على 71 فرقة قالوا قبل قبل النبي وقال يهودي جاء 71 وابتركت النصارى على 72 فرقة نصارى ما قال 72 عدوا أن يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة النبي قال لهم ما بعقل addu'a ne ga gute alwaidatu min ha najiyatun anabi gan ni ga gan wa mini ubo wasairu hafin nari na make bata na fina wasu yi la'anin najiya amma majin anabi ga kici so a gan gore fa qala anabi gan ma ana alaihi wa ashabi yan nan bai sahabi mi ta ya ci ubo a tinga ga umbi wa riwaya al-imamu amma bana ne diga kullu hafin nari nan wuce lawa ga albidai na ba bata kafarwa hmm. albidai martaba jiri miya a da yin zanuwa ne butu kufu na ma da yin zanuwa ne butu kiya nan ya zanuwa butu kufurwa nan a da yin zanuwa ne ya kama tulu jajiya na ma da yin zanuwa ji kiya nan a jiya nan gama la'un da mana jiya alusuna ga ya zaga aliya ba ta je kafira nan alusuna ke tabi na alhaka war hamun alhalka ila mutu gaskiya mai rito sanya ya halitta ne alusuna ji ga ganin bidiya bata kafarwa hmm. a dai alul wa'idi in sha azabahu wa in sha gafara lahu Allah kiyaye mu wa kadi yazal ulama uzalika imam zinjal ga man jiyar Biladu, fa zakaru an aslaha arba'atun mai ci ga asali yan bidiya bata yi wa hum agai almurji'atu murji'ashi wal qadariya to qadariya da wuki guba wal rafida to da wuki wuta wal khawariju to khawarijin da wuki da guni thumma azaba kullu wahidatin minhum 18 firqa firkan doro mini guni no nin doro mini ba ga da 18 ko ayo wala alla yawm in unya in unya al alim biha wuji wato ina na ga je man na lami tuga nan ta ji kokar ta fe fe lami tu firaku ne zana ka deftara ka kullu wahidatin min 18 azaban kathira ta kuji anil iksayi inda kungiya ndo min ne ki ay gata kata kan bi anna ya banan wa azma al balwa al yawm ne ci ne ma wa gashe bayi nan anna kullu man la halu khatirun zando tunanin tunani ne gashin tiuna wanda yana lahu shaytanu shay'an shaytan ke no tilasa fiuna min jahilin wa arifin ko ya zane jahili na kula na sun tukatu nan ita kaza zalika jini ne ga shi tiyu nan ngon ga yi ngon ga ya jini wadda a gairahu ilaihi mu cayi zanu cikin zanu cin dula min tu ala ingo le nan alubide je jin nan ko amma alusuna su kun ina e yi zai jini kifsa ko gonki anabi gan udu ila sabili rabbika yi zai ya ko en ce cin yawe alusuna je ga alami ne atwa ka ga cin bicina ngam mala imamu malik ga kullu yukhadhu min qawli wa yurad la sahibi zaka al-qabr ya e guga zalura mai ciya sai zai kabaru ce wa dalin imam shafi ne za su hal hadisi fa huwa mazhabi hadisi ga ta zun gayi mazhabayin yo imam ahmad ibn hanbali ga ajibtu li qaumin arafu al-isnada wa jima ma kin zan ne shi ke isnada ga hadisi na janna jana a jalla min sura su ya da sarai mai maliki goji gani ku amma lulbidai zuku wa ga ya tiye na ajiye na ta daidai ba da zuwa ga aji fushi wa maga ga Allah ya tuwo yin doro na ga zanen to budu ya dangole wasu ajo ta gufi ba domin dunin layi wala ya murukum an tattaki zulma la'ikata wannan dina arbaba a ya murukum bil kufuri ba da iz antu muslimun wal ilmu inda Allah hatta al'ama ta ta general mutane shi wa man la khibrata lahu bi wujuhil adillati zanaje zanaje ilimi ya dalili janin wa wad'iha mawadi'aha ganga danana alauci na yanin wale muhimmanci kato su fike da abu na yabon wani zaɓa ta na jihadi hadis na gayanu ga nigeria ya ta hayyaru alwahid minhu bi jahili idan ga ci da a fe ɓaye tiyan jaci na dabina wa ya zakhrifu lahu shaitan batilan ene jani shaitan gula safi fayar kabu waya ta kido alaihi wace ale sa wuce wa sai jiyan wuce wace ga yankin gwabbugun gaya jinin wala yusufi ila kauli alimin yusjiruhu ya zace a dashi tuk bayan man ne nan buga lugwana asobatan ya waki bai bu asobiyanci ke asobiyanci kungiyanci ko ya ce ba ga man ka zai mai lube dole na gani ya go. ezefu kaza yando ne za su yi shiga lobe ne ga miyago e za miyo yando tarika ya ga miyago in ji daidai ji eza kungiya kan zan wuyo ndo na kungiya ga lobe ni ga wuyo go ngole nan e de duro wa de da alkiyami ene ta na ci maji de ja be ku ya be bu be doji wai zai tahaju na finnari fa yakulu du'afa lil ladina takbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughuna anna nasiban minan nari a sai gomi finan ya lami de da ya shi nan ba ya ku kiyaye daga yana yana nan a inna kullu ya ta ngani ga bo, inna la kada kama bai da ya to ita kuji ba tsakaniya wujijo ya e ga e jiya na nan ya ta mi tattu zai tiya na dide biya zai tele ga boyi ga zono ya ga zanen majiya na biya ya hmm, e ga ji bara abin da ji fa'al kiyami istabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw la zaba wa taqatta'at bihim al asbab ya gwe ga wa dodo shi ko hmm in ta firawuna shi kila ci gwanga ya gan kun da kwai ga Allah mito na so biya ci ya gan kun da kwai bana ne Musa gaggaya anan Musa ce ga gagan e da ne na da ga ma lul quruni lula da kun da kwai su kun kan dai gogal ya dinan kala ilmu ayin da rabbi fi kitabil la yadul rabbi wala yansa e fa alkiyami ga da bai zango ci da wa ga malaika ja ya jibuta yau ngole a gaskiya ta yare asabi ya ce a ci gami a ci gami malaika ya jibuta ya wale to ta gami malaika ga fuwa alikiyami a hawu layi ya kun kanu ya budu in ba ya gaza ne fe jibuta ya kalu su ba ka hanta waliyu na min duni a ga lissafi tabbatu ya wato ya ci wa gai waliyu ya ban mizan naji Ban kanu ya budu na jinna aksaruhum bi mu'minun janwa fe jibuta do gudu na iman jibi malaika na ja ga ya jibuta ya nan malaika ya ja foro bi wanci malaika ya mukun ja fuwa alikiyami wuci no annabi sallallahu alaihi wasallam gan la asabiyyata fil islam asabiyyanci da musulunci wa itakazu ahbaru burubanu arbaban min dunillah zai shi manya a gani ba pasto haji bai zai jibu ta fita ta bane Allah sai ci bambi Allah sai ci ga lagan alai zawon ci ga Allah Muhammad to ga zaunci ci sai ci ci sai ci ga lagan eh aramu za wuce shiga alili abi tuga za wuce yan zi ticho yan to ci ci na gayi asabiyanci na jiyano na mala alim ga an abi da'wa jahiliya wa ana na azurikum ya ta ji da'wa jahiliya maguta ce yebo no jiga ni ako ebo go ba no ga to ba ngwe ya mai na shi shi ngwa mu ba ya ji be ji makanta ji be no ga duwa no ga da na yan duwa na mun ga gana ga lobi ma zanan ga wani awu zanan ga na buna na wafu zanan ga jiya da bi na jiya da bi zanan ga kya bi na kya bi ngwe wodi ngole ngwe ya kai ji makanta nan ga le man guba a da yau dilibi da shi ga mi tetu ganare bi ga babo gaskiya ci nabo ba na gaskiya ga ci na amitu ebon nan naga ga ogo kare ga hukun bi gairi ma dalallahu kawai gale man guba ya da cin lebe wacce mi ce tuze ni wo je ilim ya mu wa gaskiya ne daga nan zan ya ta tobe ngoma lo be wannan wato kun bi gairi ma dalallahu ji of course ebe go person need to be careful wato in naga naga yin da don kim na limamu Bahari yau ne so al-imamu zinjani gabanin wallahi ya kabalu minu man magai sutu ga yan na jangon wagwa wayan bayyana lawaja fasadi jahalan alayhi mun maga kiya bayan jiga egan eh, na walam ta un luare egan eh, na dai diare ngan wagwa no wallahi almusta'an sai duji sai duji taimako walaula anna almawdi' la yahtamil la yahtamil tatwil kai bana danan nauje wayan lana ya jimo bayani na ya ya na isharatun ila almakasuri e eh, bonan na dai ji shara dilo bayane makasudi bai tuce wannan labayyantul firaqa alimamu zinjani ga ga bayani kira kun wuce ji bi asma'i ha iha biya wakila noshi wakila fi ha nan be kele bane da ta ta ne, walakin a asartul iktisara amma wani wa ga wala ga labe ƙungi wa man ra mazalika wuje da kutu bil ulama'i da daga ga wa ga wuje jeje kira da ke mina akida yi ne na zanen filita fiye manjo المنشأة لهذا الشأن اللي تعرف نجاك كيبين لما لنا جونك مقالات الإسلاميين وقتلا في المصلين يا أبو الحسن الأشعرين قلت قالات في لوق المسلمين والمشركين يا الراضي والفصل في الملل والنحل والأهواء يا الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري والفرق بين الفرق يا عبد القاهر البغدادي والملل والنحل يا شار الثاني والتنبيه والرد يا الملتي فاتلتات نجي ga yake yake bu ya ce fira ku bai ilimin makala tu shi ko wale gano wato alimamu zinjani ga da aninan inda bukata yin mu clarification ko ne waje ji teliyan ki da ya murji a a dai jike irijawo ke irijawo kima ki da ya murji a Ki ki da ya kadariya kima ki da ya rasido kima ki da ya hawarijo wani gana ko ungwaye su jejeje zalika ni fasilil ayati wali na sabilil mujrimin ala aya ala gaɗe ebo ekwe criminal bi ekwe zane ji jeje ni luwaye ebo na zango ce ji sunna ji kagun na akida ya dai ji kena ga akida yin bida wacce gobe agun suna wuce a gaba suna gawo yake ji da wani gama na sayi na umaru na tunkadu urar islami urwatan urwa a sayan dogon musulunci bayanin ni za na sha a fili islami mallam ya rufe jahiliya ya zaga a nake da musulunci wakke jahiliya ya nan ga malayi min kayyim in fe ga ko kitabul fawaid yo dona in ga zan wace dambo in ga zane ji alkhairi ga yo nan in ga zane musulunci mu fassalan in detail kuma ɗaya na ke alle musulunci ba nan wuce ɗaya wuce in detail ngole nga zannin nga yaji musulunci musulunci musulunci wa ta zuyu jo ya bo na to giya na wuce na majiya da kawai muska da jiwu da dai ko ga zan ga ci madabobi uɗe musulunci ya in detail amma yana alle musulunci ba na tuɗe ne mujmalan so ka ga layan bojin biyayyu daga nuje full detail wani wa gan ai bule ha wannan there is problem ko wannan ba tiri e zaji madabo e na le musulunci bai na ga ɗiye mu fasala yau musulunci na ɗiye ne mujiman still problem ya e dambo kuyo ko gama malabul hassan alashari, ibi ibn taymiya kan da shi aqidan ahlus sunnati wal jama'a nan mutane akida Allah di sinu mun da bitici da nan doci ya wa bo e bane to sun akida Allah di sinu ji malu da ban da ciye bane ground yi limi ne hadisi ba ngala yin ya jiki ya ayu jiji to sun last part yadda zuku nidiyan ne wasu ƙirgiyar na ya ya na wata wasu gan ebe gwan gwan yanzu ebe nan kaga wabi akida ya fira ku kayan ya gabe wacce ga goga wajiya lalima bidiya ga zai no mabiya wanda a kira yin bidiya mai ci wajiya ko yoko so insha Allah ta'ala will stop here mani ga dina ce cha aladuya mani ga ci bisna ce ci fabi subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah